yanzu za mu kawo muku reactions ɗin fans game da wannan wasa na senegal da colombia ku kasance tare da muradi tv a gaskiya ban ji daɗin wannan wasa ba sosai gaskiya saboda ina tunanin senegal za su zama mutanen da za su kai afirka ga next step amma dai abin abin kunya gaskiya ban ji daɗi ba eh, abin bai daɗi ba gaskiya a ce babu wani afirka kowane guda ɗaya wanda ya samu ya je second round gaskiya abin kunya ne sosai so kana gani ah, ba su iya bane ko kuma akwai wani dalili a ah, ba iya ne musu ba akwai matsalolin coach din su kansu ga Afirka sannan akwai matsalolin su kansu yan wasan Afirka su kansu kowa yana da san ransa san rai ne jawo ya jawo musu wannan matsala kowa sai ya ci bal ba zai ba dan uwan shi dama ya ci bal ba shine problem me kun a ce sun fito sun yi wasa sai ta kada suna defending sun ga abin da ya samu Najeriya fa sun ga abin da ya samu Najeriya shekaran jiya defending suka yi aka ci su kuma kai ma ka zo kai defending yau kaga ya shirme kenan wannan ba daidai bane wannan abun ya kamata afirka su tashi tsaye su gyara abin da yake faruwa saboda next world cup sai ra shekara hudu yanzu nan gaba su gyara ya kamata su gyara gaskiya dama na riga na ma alkawari yau ne ranar da zan yi magana saboda wannan ranar dama nake jira kuma ita nake so ta zo dama na riga na gaya ma batun yanzu ba ba wani dan afirka da zai qualify kuma gashi yau ta zo ta faru kuma na ji daɗin wannan abu da ya faru wannan wasa ya yi kyau alhamdulillah da kowa ya riga ya tafi gida na gode yanzu ƙasa ɗaya ta rage min wanda nake mata fata alkhairi shine england allah ya ba su sa'a da aka tire ƙasar mu najeriya kawai na rufe kallon ballin ma gaba ɗaya ma da aka tire ƙasata so sakamakon na gana da senegal yau sun afirka ce yasa na yi sporting ɗanta kuma ga yi ma allah ƙadara ita ma dai ba su samu ɗin ba so amma na so a ce ta samu ɗin dai da dai an tire jami'i ni ma dai na farin ciki to sun ne masu riƙe kofin ma barantana mu su suke da tsokofin ma an cire su barantana mu Najeriya amma dai kudu sai dai gyaran da za a yi tu musamman coach musamman shi rep din da ya dan ban mala musamman wasan Najeriya suna dan fara problem sun fusan ba hasan baka fata dan an nuna ma rai harkar bal din ma tabbas da kuma sai yanayin ɗaukar yan wasan ma akwai san rai su ma gaskiya kamata a gyara amma dai muna fatan insha Allah za mu gyara nes wasa kuma insha Allah Allah da so kana ganin ah, akwai dalilin da ya sa ba mu je bane ko kuma rashin iya eh da iyawar amma akwai wani dalili na harkar su farar fatar don akwai sararin da aka dan nuna musamman kaga harkar wasan Najeriya akwai fike sakan wannan biyu ya kamata ce an ba da shi amma ba ba da ba tabbat kilin fanaltin ne amma ba ba da shi ba zahiri ko ba ka ba so suna nuna man kamar canjin kamar su farar fatar kan ba su baka fata masu fito ma gaba ɗaya masu tale to kaga abin ta fara ta kare tunda sagal din ma ita muke kuma yau an cire ta sanagal din ma ita ce ta rage mana afirka to ita ma ga idan nan, ita ma an cire ta dan da gaba ina rufe zuwa kallon bal tunda aka cire ƙasa ta najeriya to sakamakon na ga yau sanagal ce ita ma afirka ce na zo in supporting ɗinta ita ma ga yau mai luzum sai dai mu tara gaba kuma insha Allah gaskiya wato abun bai mana daɗi ba an fitar da ƙasa ɗaya tilo tarki a ƙasashen afirka ah, kuma ah, gashi an zo an cire su da ɗaya da nema ni abin da na lura daga wasan shine yawanci ƙasashen mu na afirka a set pieces ake ake cire mu in ka lura najeriya da kwanaki aka ce mu sannan kuma su ma senegal an ci su da irin wannan ba sa iya depending corner kicks ah, ina jin morocco ma an ci su da wannan so abun bai mana daɗi ba ah, yanzu ba wata ƙasa da take wakilta afirka a kullum kafa da ake yi cin gasar kullum kafa ta kofin duniya yanzu a ƙasar rasha kuma wani abin da nake so ƙara wannan shine duk da cewa ita ƙasar senegal ta nuna rawar gani ta ci wasa ɗaya ta yi draw ɗaya tana da hudu wannan kawai wato draw take nema ta wuce zuwa wasan gaba ta kuma zama ita ce sama a group ɗin amma unfortunately sai gashi an jefa mata kwallo ta kasa kare eh. so kana gani a rashin iyawa ne yana sa african countries ba a ba za ka ce rashin iyawa ba gaskiya duk da cewa shi mai horar da yan kwallon kafa ta senegal dan cikin gida ne wato dan afirka ne to amma ya yi kokari ya taka rawar gani yanzu kaga sun kare da point hudu wanda wani ne kawai karo na farko ma da aka ce su wanda da ba dan ita kasar wannan ta ci wasa ba da watakila eh, ita ƙasar ga ta samu zuwa zagaye na gaba amma kamar yadda na faɗa shine yawanci gaskiya mu kasashen mu irin kwallon ba ma iya kare irin wannan set pieces din daukan kwanaki ko abin nan da nan ake jefa mana kwallo this match between senegal and eh, colombia is a big disappointment for africa in short so we hope Senegal, we pray for them to qualify, but as the match is going on, I don't see they can make it to round of 16. But we still pray because Senegal we put hope on in Africa. So as the match is going on, it's like well because when match is going on, they show the table according to as it is. But now as they are showing the table, Senegal is in the third position. So if they close like this, I don't think any we have hope in Africa. But we see pressure. So maybe God can still do something for us. But you know one thing God take help us in this tournament. So if you can look our our Super Eagle team now, we have many young boys. At least Qatar 2022, we have big hope because our boys that go to we carry to this World Cup, they are young young boys. In like for example now in 2022, the only person who go to me is Mike. Maybe Mike and uh, uh, Gallo, then uh, person like Onazi, Victor Moses. So to look at the group now, that is the only player that are going to come out. The rest they are young boys. So that is our big hope in uh, in uh, in, uh, in quarter 2022. So we pray all of them should mature, they grow up together. We have big hope in that next world in four years coming, the next World Cup. So we have big hope. abun kunya ne a ce african team ya fito world cup ko ɗaya bai qualify ba gaskiya ban ji daɗin abun nan da ya faru ba da aka cire nigeria gaskiya na zo ina sporting nasu saboda su kaɗai ne suka rage mana muna da hope din amma abun da ya faru gaskiya ban ji daɗi ba gaskiya ni game da wannan abun nan gaskiya ni dai to be ba taba son worst abin nan world cup kamar wannan kamar wannan ba to saboda a ce all african countries gaba daya five a ce ba wanda ya abin nan ba wanda ya qualify gaskiya abun. abun gaskiya kuma ba mu ji daɗin sa ba sai dai mu tara gaba in Allah ya kamar muna rai da lafiya ko ba gaba sai ko sai ko ya rige gare ko mu mu yi abin nan mu gyara mu ga cewa yan eh, mun fito da karfin mu a dama da mu so yanzu dai an kai ga karshen wannan wasa na Senegal da Colombia Ah, an winin Senegal 1-0 a wannan match din. Gaskiya mu yan Afirka wannan abun bai mana daɗi ba. Sanadiyan duk African countries ba su iya sun qualify a wannan FIFA World Cup da ana gudanar da shi a Russia ba. So gaskiya mu yan Afirka ba mu ji daɗi ba. Kyau shi shine da ko mutum ɗaya ko ko senegal tun da najeriya dai an cire mu ya kamata ko ma su dan bar senegal domin senegal su qualify mu ma africans mu ji daɗin zuwa kallon wasannin gaskiya ba mu ji daɗi ba so ya kamata african countries su zona su duba wayannan abubuwa a yi magana a kai domin a gyara mana shi domin mu ma mu san ana yin world cup da mu ku kasance tare da muradi tv domin mu dinga kawo muku shirye-shirye game da world cup ni ne naku mai suna steve j Muradi TV